kaddara mu da sake haɗuwa da ku a cikin ci gaba da wannan shiri namu na amsoshin tambayoyinku tare da Said Adam Jibilwa. Alhamdulillah a madadin ni mai gabatarwa Nuhu Yahya Sokoto ina yi ma Said Adam barka da zuwa a wannan tashata mu ta Masuma TV. sai da adam sannu ku da zuwa alaikum wa rahmatullah alaikum sannu ku da kokari sannu ku ba tare da bata lokaci ba da ke muna da tambayoyi da dama amma saboda yanayin lokaci za mu ci gaba da amsa wasu daga ciki insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara gabatar da tambayoyi kamar haka a alagabata malam tambaya ta farko malam shin sallar kasar wajibi ce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 a dangane da wannan tambaya na bawan Allah akan sallan kasar wajibi ne ko ba wajibi ba ne to su da yake a wasu mas'abobi da suka tafi akan cewa wai wai kamar ikhtiyari ne Ba na ikhtiyari na zabi in na ga dama in cika sallah in na ga dama in yi kasar a wajen yan sunna kenan yan to amma mu a ja'afariya salatul kasar wajib sallan kasar wajibi ne wajibi ne mutum ya yi sallar kasar a lokacin da kasar ta kama shi misali na yi tafiya menene kasar shi ne ma'ana idan ina cikin tafiya a yanke sallah idan na kai wani muhalli ko ya zama da sallar za a zaha raka a biyu zan mata da asar raka a biyu zan mata a maimakon hudu to yanzu idan ka yi tafiya wajibi ne mu a jafari a kai wannan to amma kuma akwai yadda ake ma mutum misali rangome misali mantuwa mutum ya san da hukuncin sai ya manta a halin tafiya yake da ya ta a halin tafiya yake sai kama sallah a kawo har sai ba ma lokaci ya wuce sai tuna ashe fata da kasar ya kamata ya amma sai na yi tamam ma'ana ba cika sallah na yi ba kuma sai na kama na cika sallah malamai suka ce to idan wannan lokacin sallah in ya ga wuce na ashe ina ne ba komai an bu amma idan ta jawazin idan ta jawazin mahal idan kuma wannan lokacin ya wuce to ba zai yi wannan ba ba eh, in lokacin da ya wuce ba komai amma kuma idan lokaci bai wuce ba ba zai kada wa ne ramin wannan sallah ne bayan ya yi wannan kawo zai kada ya ka abi ya yi kasar amma idan kuma lokacin sallah in ya ga ya wuce sai ya tuna ai da kasar zai kamata yi kuma bai yi kasar ba to wannan malamai suka ce wannan babu komai a kan shi insha Allah Allahu ta'ala a'lam insha Allah Allah ya saka da alkhairi ana ga mutum sai tambayar mu ta gaba a shi idan mutum ya saki matarsa sai wani ya aure ta to a take banci ya saki matarsa sai wani ya zo ya aure ta to shi kuma wanda ya aure ta a take sai ya sake ta to zai yi shi wanda na farkon ya dawo da ita wannan matar tasa to yana son ta me yasa ya sake ta <laughs> Ya yana insha Allah shi eh, daga nan tambayar wannan bawa Allah ya ka saki matanka to wani ya aure ta kuma yana aure ta take ya sake ta a'a ba za ka bai da ita ba abu ne kamar da za mu sani idan mutum ya saki uku eh, ba za ka kama bai da matan ka ba ko sai wani ya aure ta to ga wanda ya ce da ya aure ta kuma take ya sake ta a mutum baya bai da matan shi sai sai dole sai a wani abu ya uku akwai sharadi guda uku in ka saki matan ka saki uku sannan ka bai da ita na farko shine wani miji da ya aure ta sharadi na farko ya sadi da ita miji na biyu kenan ya aure ta ya sadi da ita idan ya sadi da ita sai ya rabu da ita shi matan ka ta gama idda za ka iya mai da ita amma idan to sannan kuma na biyu shine saduwar ya kasance ta gaba ne ba ta baya ba idan shi ma ta baya sin malamai wasu malamai suka ce bai yi ba na uku kuma a cikin sharuɗa ɗin bayan wannan sharuɗa guda biyu da muka kawo ya zama na auren dalibi na uku auren ya zama na dalibi ne ba mun yi ba idan auren da'imi ne bayan talak in ta gama iddanta sai ka mai da matanka amma an ba da'imi bane ba ba mun ka ta'i ne ba zai yi ba shi ma dole sai matan mutum ta aure da'imi wannan sharaɗa hukum akwai su saboda haka idan mutum ya saki matan shi dole sai wani ya aure ta wani ma idan ya aure ta dole sai ya sadi da ita sannan idan ya sake ta da za ka iya mai da matanka na biyu kuma auren dole ya zama auren da'imi ne ba mun yi ba idan aure mun yi ne ba zai yi ba na uku kuma shine wannan kusantar ta zai zama da ta gaba ya kusance ta ba ta baya kusance ta ba wannan shine abin da malamai suka ce a wannan wajen kenan su da idan suka ni ta da wancan mai gidan na biyu in yau zai ta gama idan ta sai kai kuma ta na farko amma wannan ka ce an ɗaura aure take kuma ya sake ta za ka iya bai ne ta ba zai yi ba a ba ta je gidan wancan ba Allahu ta'ala alam Allah ya saka da alkhairi sai tambayar mu ta gaba wala shiga mata malam shin idan baba na bai da lafiya zai yi ne masa azumi to yana raye ke da sai mu ce a idan baban mutum bai da lafiya a shari'a idan mutum ba na raye kwata-kwata ba a mai ibada ba a mai ramin ibada ko azumi ne ko sallah ne a'a ba za ka yi mahaifinka ba wajibi sai in ya duniya ba ma mahaifi ba ma ko ma ne ne ba a rama mutum ibada idan yana raye amma da zaran ya bar duniya za ka iya rama mai kuma da ya hau wajibi akan babban ɗa ko babban ɗa shi ne wajibin shi ne amma ba babban ɗa wasu za kalle da sauransu za su iya zuwa su rama mahaifi sannan kuma ba ma haka ba idan ta yi wa babban dan ana bin baban shi azumi da sallah ne mai yawa kuma ba zai iya ba in kana da kuɗi za ka iya cire kuɗi ka ba mutane ce ba da Allah ina so ta yi yawan misali za a ce ana bin babanka eh, ana bin azumi ne misali mm-hmm. ta shekara guda ko kuma ana bin babanka azumi sittin ko casa'in kaga wata casa'in wata uku kenan ko mm-hmm. ana bin babanka azumi wata uku za ka iya samun misali azumin wata ɗaya ka samu mutum uku ka ba su kuɗi ka ce da Allah ka da kwana goma wanda ya bani kwana goma wanda ya mana kwana goma kawo kun gama wannan in ka ga dama bankan kana kuɗi ko dai ba za ka yi ba duk za ka iya biya amma azumin mukan nan alama wa ka azumi ka biya kuɗi ka ce ana bina baba ko ko ba azumi ko kuma in sallah ne shi ma zaka iya biya ana bin baba na raka a kaza a a kaza da la'asar kaza kai ka mun kaza kai ka mun kaza kai ka mun kaza ka raba wa mutane kuɗi amma wannan in ka zo insha Allah akwai sharadi na ijab za mu zo za a yi wani lokaci za a yi magana insha Allah ko akan shi to saboda haka zai amsa wannan bawan Allah ta kace shine ba a rama mutum azumin ibada ko sallah duk dai wani abu na wajibi ba a mutum bata anhu sai dai in baya raye Allahu ta'ala alam masha Allah Allah saka da alkhairi sai tambayar mu ta gaba Allah shiga fatta malam a shin idan mutum bai da halin wanka a daren azumi ya zai na halin wanka a daren azumi wannan ba mu Allah yake tambaya to wani irin rashin hali rashin ruwa ya eh, ko kuma rashin lafiya eh. idan mun fahimce shi kenan ta yiwa ma mai ciwon pneumonia ne ko idan ya taba idan ya taba ruwa sanyi yi wanka za ta iya tarin wani ciwo kuma babu ruwan zafi kuma babu yadda zai samu ruwan zafi ko kuma ta yiwa wajen da yake babu ma ruwa kwata-kwata mun yace da je neman ruwan har alfiji zai ke dogo ko dai wani abu da mutu haka na larura wanda wajibi ba za a iya samun abin da za a yi wanka ba a nan malamai sai suka ce sai mutum ya yi sauri ya yi taimama an fahimta a kafin alfin da ke to ka yi taimama abinka taimama dama ita ce tsaki ta biyu bayan babu ruwa bayan kuma babu yadda za a samu ruwa so da haka anan sai mutum ya yi taimama idan ka yi taimama kafin tulu fajar idan mutum ya yi taimama sai ya ɗaura azumin shi so da haka yanzu anan mutum yana da azumi abin da mutum zai yi kenan ya so idan gari waye sai mutum ta nemo ya yi wankan shi mutum ya gaggauta ne ya samu ruwa ya wankan shi wannan babu komai a nan wajen ana iya yin haka dama Allah da alam ana tuma Allah ya saka da alkhairi sai tambayar mu ta gaba Allah gaba ta malam an ce wajibi ne ajiye azumi idan mutum zai yi tafiya hmm. yawa idan za a yi tafiya kuma na ga wasu suna yi na ga wasu suna yin azumi kenan a halin tafiya ciki kuma har da malamai to ai shi wannan mai tafiya ne har da malamin su eh. to ya bai ji ya tambayi a ya kamata je sa malamin ta su ku ya ce malam ina an ce wajibi ne idan mutum zai yi tafiya ya ajiye azumi tunda Allah ya faɗa to ba za kai ba ka aje ba eh. ana yi ana iya ajiye azumi idan za a yi tafiya amma ko da ke didi ba sun hujja malaman nasu ba ko da ke ga dai ka'ida da ka shi ne idan za ka yi tafiya a watan azumi misali ni ba dan jos ba ne to a cikin jos ina cikin jos kuma zan je bauchi kuma gashi a cikin watan ramadan ne mi zan yi dan iya daukan azumi na amma ba zan bar gari ba sai bayan zawali idan zawali ta yi sai fita a cikin garin bauchi na sai fita a cikin garin jos in yi bauchi idan kuma ina bauchi ne ina so in dawo filato yanzu na je wasu ko har lokacin shirin ruwa yamma aboci ila ma na kwana aboci to zan dawo jos shi ma a halin tafiya ne me kamata in yi shi kuma kai ma a nan ma za ka iya doka azumin ka amma nan kuma sai ka yi sauri kafin zawa ne kai nan kuma sai ka dawo ka ga zo a tafiya an ce tun da a garin ka kake ba za ka fita a garin ka ba sai bayan zawani za ka iya ɗaukar azumi amma bayan zawani za ka fita a garin ka amma idan kuma kana can bauchi in ne ba shi ma sai ka yi sauri sai ka dashi kuma kafin zawari saboda yanzu garin ka za ka dawo in ga hanya tafiya ne sau da haka wannan shine hukuncin mutum yana iya yin azumi a watan ramadana kana iya yin tafiya a watan ramadana amma sharaɗin shine ba za ka fita a cikin garin da kake ba sai zawani ta sai lokacin sai zawani ta yi haka kuma idan ka can gani yanzu ina son dawowa ne zan iya ɗaukan azumi na amma in na tabbata zan iya shigowa gari na kafin zawani so da aka anan ma za ka iya daukan azumin ka yi ka dawo ka kafin zawani amma yanzu zawari ka san misali yanzu sokoto ka isa mutum ya ce daga sokoto zai da hajjus kafin zawari ba zai yi ba ko kuma ce maiduguri zuwa sokoto zuwa lagos ba mu ce lagos ƙarshen najeriya to ka gani to mutum ba zai iya yin azumi a wannan ba saboda da ta ka kowa da azumin ka kawai ba ramadana sai ka rama shi aje azumi a wata ramadana ba laifi ba ne in za ka yi tafiya in dai har mutum zai yi tafiya ba laifi ba ne mutum zai iya aje azumin shi bayan sallah sai ya rama idan ne laifi kana gari ba tafiya za ka yi ba duk dai ba tambaya ya kan shi azumi ba insha Allah Allahu ta'ala alam Allah shi ta mara Allah ya saka muku da alkhairi masu kallon mu da saurare ina ga saboda yanayin lokaci za mu takaita a nan sai ya kasance sai wani mako idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai kuma ya sake haɗa mu da ku insha Allah a madadin sai da Adam a jibilawa muna mishi fata alkhairi allah ta'ala ya mai da shi gida lafiya a madadin ni mai gabatarwa nuhu ya haya zan ce muku sai wani sati in allah ta'ala ya kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu